babu fada'ilul ghusl babu mustahabban wanka wa amma fada'ilul ghusl amma mustahabban wanka waluha na farkon ta albadau bi ghusl al'aza min jasadi farawa da wanke kazanta daga jikinsa ya fara wanke ainihin kazanta da ya fito daga jikinsa kafin ya wanke sauran wurare summa ikmalu a'da'i wudu'i sannan kammala gabobin alwalansa na wa ghusl al'a'la qabla al'asfal yau bayan ya kammala gabobin alwalansa sannan da wanke saman jiki kafin ƙasa da wanke saman jiki kafin ƙasan jiki shi wani mustahabi ne da mutum zai zo ya wanke ƙasan jiki a ƙasa kafin sama ba matsala an gane wanka wanka yayi amma ana so ne ya fara wanke sama kafin ya wanke ƙasa wa su ga ra's da ukunta wanke kai an gane ku ya wanke kai su uku ya ɗibi ruwa ya zuba a kai ya cuɗa ya ƙara zuwa ya cuɗa ya bubbuga misali har su uku والبدء بالميامن قبل المياسر da farawa da gefen dama kafin hagu nam wa qillatul ma'i bila haddin da karanta ruwa ba tare da iyaka ba ai maka iyaka ba kawai gurgudan yanda jikinka yake idan ya zama to jikin mutum mai laushi ne zai iya daukan ainihin buta daya sai zo ya amfani da buta biyu ya yi banna in kuma jikin shi ya zama to wato mai kaushi ne wanda zai iya amfani da buta biyu sai ya yi amfani da buta uku ya yi banna almuhim dai ana duba dai kawai kada ya yi bannan ruwa baka bannan ruwa al'amari ne nasabi an gane kawai ya danganci mutum zuwa mutum an gane wannan aiki bannan ruwa kamar shan ruwa ne yi. a wajen iya wura ga shan ruwa shi idan mutum misali yana jin kishirwa in ka ajiye fiye wata wani guda ɗaya ya shanye wani guda ɗaya ma ya yawa ko za ga wani ya shanye fiyota guda ɗaya wani ya sha sai ya rage akwai wanda na sani wallahi in yana jin shi ba zai kama shi ruwa zai shafi wata zai sha rage wa ya ishe shi wani ko zai iya shanye guda ɗaya wani hafi ma zai shanye kai idan shiga ruwa bai da matsala misali kaga wannan in ka ce in aka ce kada a yi ɓannan ruwa wajen shan ruwa sai ka zo ka ba mutum rabin ruwa saboda kai kana shan rage ba kai mishi adalci ba an gane kadimul wudu in sha. da gabatar da alwala in ya so na wa a akhara ila akhir ghusl idan kuma ya so ya jinkirta zuwa karshen wankan sa Allahu a'lam to dake Allah shi kuwa sani Dawul Ahmad na'am Mutabi mutum ya fara da maka ba hagu ya fara da hauka ba na ba wanka yayi ya bar mutabi shi maganar fara da damun abu cikin an yi amfani da wancan nassin ne na na maganar damar cewa yana ba mu Allah su ko ne eh to kuma lola lola a wanka manzo Allah yayi wanka a aikace eh dai wanka a aikace yana wanki gefen dama kafin hagu نعم كتاب العقيدة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا شيء عليك في التبسم babu komai a gare shi game da murmushi an gane ku dan mutum yana sallah sai ya murmusa wannan murmushi bai shafi sallar shi ba sallah tana nan amma da zai dariya ba ya fitar da sauki bai da sallah hmm. wa muqawul khashin fi salat muktafaru wato kukan mai khushu'i a cikin sallah an gafarta idan mutum saboda khushu'i da tsoron Allah sai mutum ya zo ya yi kuka an gane aka ji shi da hawaye har ma da nishi yana kuka yana ɗan fitar da wani sauti saboda tsoron Allah to wannan an gafarta mishi an gare to kishiyan abin kuma kukan bai riya ba yana sallah kawai zai yana karanta ƙulwar lawa a kawai zai fashe da kuka riya'an wa sum'a idan ya zama to kukan saboda riya ne Allah shi ya san mai riya mu dai da zahiri sai dai mu zarge shi za mu iya ganin wani ba dan Allah yake ba amma yanke hukunci cewa wani mai riya ne abu ne na Allah idan mutum yana sallah sai yana kuka din nan to idan mun san mutumin kirki ne za mu kira ta mai zato kun kuma dama mun san mutum ne wanda yake dama ba mutumin kirki ne za mu ce to ka kila mai riya ne ko abin da ya kama da wannan kila ne shi ma to idan ya zama to ya yi kuka kuma mai riya ne shi to wannan sallah ya ɓaci tsakanin shi da Allah Allah shi ya san wannan an gane wannan ku idan muka bi limamin sallah mai riya yaya sallah sallah mu ta yi ko mu yanzu ba za mu ce to ai mu tabbas mai riya bane in ka ce mai riya ne wanda ya ce wallahi ba mai riya bane za ku ta jayayya na'am wa man ba sallah li mutahaddithin qalil ba su da yawa sosai a hukumance sun suka da yawa kai ai akwai abin da ɗan misalin liman liman misali in ya hago ya kama shi zai iya cuta hanci ya je kafin ya dawo sallar ya ɓaci ko za mu shiga namu sannan rihi a shi ne asali a wata malikiya a gani amma wajen imamu ahmad sallar liman daban na mamu daban kawai abin da ya haɗa ka da liman kawai shi ne mun sallar idan sallar shi ya ɓaci kawai cigaba gaba da haka na ba ta gani yawa dan liman akwai masu ganin dan liman ya yi ri to shi ba kai shi ko kai ka ci gaba da sallah kawai sannan dan liman ya yi wani abu nashi ya bashi kila ya bar ruku ko ya bar su yana kamar a sanar da yi ba kawai ci gaba da sallah idan idan misalin liman sallar shi ta bashi yana janyo bacin sallar mamu sai wasu wasu abubuwan da suka waye su malikiya na'am ilimin yanzu ya yi rinda a yi rinda ya ya yi rinda ya da a to za a sani wani gida a sun ka gida sun bin ba shi bane kawai zai ne Ah, amma dai wannan shi ne abin faɗa ko bin jiya ya ce wa yasu ri zalika li salati mamu Aya ya faɗa abubuwa da yau ce wannan yana nasuwa zuwa ga sallar mamu yau ya eh, fi hana gani gama na ashbawi kai koyi da mutum sai bayyana shi kafiri ne ko kuma mata maza ko fasiki da dabbobinsa ko kaza ko kaza sun faɗa uwa da ce kawai sallar shi ya ɓaci da su da su ba sallar ya ɓaci shi ne asali a malikiya sai dai sun ware wasu 'yan gusuwar furu wasu 'yan rasa suka ce wato idan mamu idan liman nashi ya ɓaci tare a ya janyo wani sai ya zama kamar rigi mun yi rigi haka kawai sai ya janyo wani ya cika sallah a sauransu na'am mu wa man ansata li mutahaddisin qalilan duk wanda ya shiru ga masu fira kaɗan fala shay alai sai ana ɗan fira sai ya ci kamar da shi ake kuma biran ya dan dauke mai hankali ya dauke hankali shi dan saurara ya ce faɗa ya dan saurara sannan kaɗan ne bai sai dan dawo ya ci gaba da sallah ko kira ya ga abun bai shafe shi ba sai ya ci gaba da sallah babu komai a gare shi man kama min rakace ne kabala julu kabala julu duk wanda ya miƙe daga raka'a biyu kafin zama fa in tazakkara qabala an yufariq al-abda bi yadihi idan ya tuna kafin ya rabu da ƙasa da hannunsa da kuma gwiwansa sai ya koma ya zauna Babu su alai a gare shi idan ya rabu da ƙasa, ta mada ya ci gaba ba zai dawo ba sai sujada kafin sallama idan ya rabu da ƙasa, ba idan ya riga ya dawo bayan ya rabu da ƙasa. bayan ya riga ya miƙe sai kuma ya dawo da mantuwa ko da gangan Salasa ta inganta zai sujada bayan sallama eh.

نعم بسم الله الرحمن الرحيم da igiyar na kariyanka ya Allah muna neman makwabtaka da igiyar na makwabtakanka Allahumma Allahumma shini min fitnatil qabr ya Allah ka kwace shi ya Allah ka kwace shi daga fitinan kabari na'am wa min azabi jahannam da kuma azaban jahannama Allahumma ghfir ya Allah gafarta mishi warham kai masa rahama wa afu an kai masa afuwa wa afi ka bashi lafiya wa akrim nuzula ka girmama masaukinsa wa sai mudkhala ka faɗaɗa ainihin mashigansa ka faɗaɗa masa mashigansa kun gane ai wa ghsilhu bima'in wa saljin ka wanke shi da ruwa da raba wa barde da kankara in sa fataha baradin baradun shi ne kankara amma an sa sukun sanyi ya na rukuni Farjan wa salaman Farjan sanyi kenan amma Faradan an sa fata kankara fata ga ra'u ta eh, wanke shi da ruwa wa sals da raba wa bars da kankara na? sulu ko sulu ko raba da abin an gani? bars abin da sals. kaba ba gani ana kiran ana kiran firish sallaja so in ka ira dan da raba haka nan so duk so ana kai shi masallaci na'am wa nakin min az-zunub ka tsarkake shi daga zunubai wal khadaya da kurakurai kama yunakka thawbul abyad min ad-danas kamar yadda ake tsarkake farin tufafi daga dauda wa abdul mudaran khairan min dari ka musanya mai gida wanda ya fi alkhairi fiye da gidansa wa alan khairan min ahli da iyalan da suka fi alkhairi fiye da iyalansa wa zawjan khairan min zawji da matar da ta fi alkhairi fiye da matarsa Allahumma in kana musinan fazid bi ihsani ya Allah in ya kasance mai kyautatawa ne ka ƙara masa wajen kyautatawansa ƙara masa lada wa in kana musian fatajawuz fatajawuz an sayyi'ati idan ko mai mummunan aiki da ka dan ketare daga miyagun ayyukansa اللهم انه قد نزل بك ya Allah lalle fa ya sauka a خير ka به كاين khairu يوم kai ne ake sauka wajen sa fakirun ila rahmatik ya Allah shi mabukaci ne zuwa ga rahamanka wa anta ganiyun an kai kuma kai mawadaci ne daga yi masa azaba kana iya yafe masa A gare su um, su larabawa suna cewa idan mutum idan mutum ya yi alkawari sai ya ba wani abu wallahi tallahi sai na hukunta ka sai ya fi maka wannan ba matsala ne shi an fi son haka makaramci amma mutum ya ce sai ya baka wani abu na alkhairi sai ya ki baka wannan shi ne ake kira kaba alkawari wallahi wallahi sai na hukunta sai ya fi ma musulunci na son ya biya an kada wannan ko so da dan Allah ya ce zai ma wani azaba sai ke ya yi ba saba alkawari ne. karamci ne kun ne mutum yana iya yin karamci bayan ya ce zai yi abu da ba sai wani dalili ya sa ya farko wannan ba matsala ba ne amma eh, eh sai ka fara eh ya sai ka fara ya abin nan sai ka fara ai wa inni wa in wa inni wa in aw attahu aw atuhu la mukhlifu mi'ati wa munjizu mawidi wa inni wa in aw attahu aw atuhu la mukhlifu mi'ati wa munjizu mawidi ni lallai idan na yi tsake shi to wallahi sai na maka za an wa atu ko ne yi alƙawari na alkhairi to la mukhlifu mi aji zan iya saba alƙawari na wa munjizu mawdi wannan a cikin wannan akwai lafu wal nashar inda albalagiyin al-lafu wal nashar aga wa inni wa in aw eh, wa in aw atuhu la mukhlifu mi aji aw wa atuhu la munjizu wa mawdi shine al-lafu wal nashar wajen malaman balaga da yake in au'atu idan na kace shi to shi ne da alaka da la mukhlifu bi abi aw wa'atuhu ha la munjizu mawdi ni lalle idan na kace shi zan iya saba alƙawari ko saba wa bai shi laifi amma idan nayi masa alƙawari cewa zan masa alkhairi dole ne in gaggauta cika alƙawari an gane wannan shi karamci ne an gane wani ko Allahumma sabbit inda al-mas'alati mantiqahu ya Allah ka tabbatar a wajen roƙo ka tabbatar da furucin sa eh, ya Allah ka tabbatar a wajen tambaya in za a wajen tambaya in za a yi masa tambaya cikin kabari ya Allah ka tabbatar da furucin ya iya bada amsa wala tabtarihi fi qabrihi bima la taqata lahu bi kada ka jarabe shi a cikin kabarin da abin da ba shi da iko da shi walhiku bi nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi ka riskar da shi da annabin sa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahumma la tahrimna ajra ya Allah kada ka haramta mana ladan kuma kada ka fitune mu bayan sa bayan rasuwan a ce shi shi mu kuma Allah ya jarabe mu da wani abu mara kyau taqulu zalika bi isr kulli takbira zaka faɗi wannan a ƙarshen kowane kabbara san su malikiya ba karatun fatiha ba wajen sallan gawa ba karatun fatiha addu'o'i ne kawai shi maza wa malikiya ta fi tsanani ma wajen karanta qur'ani da mamaci imam malik na ganin cewa karatun qur'ani in mutum ya rasa a ce a karanta mai qur'ani ba daidai bane shi sa hawa wajen sanar gawan ba qur'ani an gane wasu daga cikin fuka hawa ne na malikiya ga suna cewa a karanta mai yasi a karanta mai kaza a karanta amma malik ya ce la kada a karanta saboda ka karanta mai qur'ani to mala'iku suna iya yin tambaya a ce to da zina amanu wa ce to kayi imani wa amilu fari ka ji an ce sai wanda suka aiki kai kayan aiki da kyau an kira mai ruwa an kira ta da mala'iku an kira ta da wala ne <laughs> ina matan gani to ka duk da aka afashi wani laifi da ya aikata kashi ka gani an ce wanda ya kaza ne da ka zo duniya ka yi kaza ka yi kaza shi ya yi ba za ta an shi za maliki ma maliki ce la kawai addu'o'i za a yi wa mutum addu'o'in rahama kada a kuskura karanta mai qur'ani ai eh, kwarai da gaske kaga su kuma fito ba su yi biyayya ga asalin imam malik imam malik ya hana sai dai ɗaliban imam malik su ne wasu daga cikin suka akwai hadisan da sukan dogara masu rauni haka ikra'u ala mautakum surati yasir ikra'u ala mautakum surata yasir ku karanta wa matattunku surata yasin suran nan na yasin da dai ire-iren shi a ce a karanta mai rasul kan a karanta mai kaza wannan ya saba su malikiya ba qur'ani amma yanzu Allah ya taimake mu yanzu ga su suna ce malika da muka sani yanzu kafin a yi sallan gawa sai sai to jama'a za ba a yi sallan gawa a karanta fatiha abin ya ban sha'awa nake to ana kara samu ci gaba ba maliki ne bai fada da hadisi ba wala wani gani mai faɗa da hadisin manzo Allah sosai yana ma ne yake yi to jama'a kada fa manta in za a yi sallar gawa fatiha ake karanta a raka'an farko a kabbara na farko kabbara na biyu talati da annabi kabbara na uku addu'a ga mamaci kabbara na hudu kaza Kina bai sai fitar da mazhaba ba Kina bai sai fitar da mazhaba ba eh an rage alhamdulillah saboda yanzu wani na jin nauyi saboda ya ga yanzu samari sun taso kuma suna yin karatu a gane samari sun taso suna yin karatu to za ga an zo wajen sai ga ba kowa ke yi cewa a yi kawo salati ga adam kaza kaza sai irin mutanen na masu ra'ayin daɗin na 'yan mazan jiya akwai 'yan mazan jiya to wannan ba yadda ka iya da su amma gaskiya yanzu ana samun ci gaba sosai to inda za a yi haƙuri kuma za a bi su a hankali ana karantarwa to insha Allah za a samu canji to irin wannan cajin ne da ake shiri ka ƙara lalata abu ka yi yau shi kaje cikin je kai ga na wannan hannun ta kawai kai abin da ya dace ai zira kallo to nan gaba za ka a hankali sai ga an janye sun sun ga yanzu an saba sun sun ga jin kunya kan su wannan abin zariya kana an gama hmm. kuma tun da su wancan dama akwai yan credit misali kuma namu nan ba a san credit Eh, to zai iya nan gaba idan aka ci gaba da hakuri din sai ga namun batun da ba wani abu da ake amsa mutane za su iya saboda ba amma inda ce misalin wannan addu'a akwai akwai bayani akwai kuɗi to yana da wuya ka iya raba su da shi duk abin da ake akwai kuɗi ba ga biya ba akwai kuɗi sai ka dan tsawon ka ba za ka samu wani yawa in sa mai aiki ko makaniki ne ko waye ko waye idan yana aiki sai dan in ya dan yi sai dan musa idan numfasa sai da kawo a kawo ba zai ci abinci ya ɗanyen wasu awowi yana aiki sannan don kaga ba shi kuɗi da yawa ina wajen gane to kaga su addu'o'in nan sun ɗauka aiki suke yi a kawo salati kaza a kawo salati guda ɗari eh, a yi a kawo fatiya guda dubu to ana yi ana yi ana ana ɗan so ɓata lokaci <laughs> to wannan za a kawai ta sai ka kawo ka wasu a cikin gaba da yawa halafa iya wahalar shi iya abin da za a bashi na bayani wani hmm. tsauna aure aure ba ka yi awa biyu na yi tsauna aure wallahi tsaunin aure awa biyu ka zaku dole ne kai kan kasa kasa malam malam ba ya a wajen ka dole ka yi ka wani abu tun da ka an aje dubu biyar ne za ka ci dole a kai tunani malam ya wahala الله يزوجي نعم مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل فصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في العمر مرة صلاة كمنظور صلى الله عليه وسلم واجبين أشكر رأيوان سؤيتك وانا شيء غزابة مالكية واجبين أشكر رأيوان سؤيا أما إمام الشافعي هنا قال أشكر صلى أشكر صلى واجبين تسمى لك صلى في صلاة النبي إن بك يوم بك لصلى ya ahla baiti rasulillahi hubbukum fardun min Allah fil qur'ani anzalahu hmm. min azim al fakhr annakum man lam yusalli hmm? idan mutum bai yi salati ga annabi ba shi da sallah inda to sai ya manta in ya manta Allah ba zai kawo mutum da ya manta in dai da bai da sallah wa tahrumu qira'atul qur'ani bil talhid yana haramta karatun Qur'ani da da dolge ba ta karatu lahani yana ba karatu lahani alhamdulillah rabbal alamin kaga ai bala'in yayi yawa ko alhamdulillah rabbal alamin daga wannan inda irin wannan ne karatun haramun ne idan ka san baka iya fatiya ba kada baka jagoranci mutane sallah wal ghiba karatun qur'ani da lahani haramun ne an gane mutum ya koyi muhimman abubuwan da ake bukata a cikin sallah ya koyi karatun fatiha ya samu surori guda uku fara ra'ayi iya iya irin su nasu da falaki da kulwar lawu ya tsaya ya goge shekara uku yana karantawa insha Allah duk dakikancin sa ai zai gyara kawai ya samu malami na Qur'ani ce ko ina so a koya mun fatiha da da zaka da falaki da kulwar lawu a shi ba eh sai sai da kulwar lawu ah. ai mana na yi magana ce manzo Allah ya ce a sassauta ai wani lokaci ana tsawaita wani lokaci a sassauta tare da jama'a ya fi tare mutane ba eh? abin da wace kan zo da wuri ya rama kashi asiri ya samu kwararan surori muhimmai ya iya to duk sallar da yi wannan ko ko asuba ya yi sallar tashi sai dai kawai ya bar mu hafi na tsawaitawa na'am wal giba sannan da giba wato faɗin aibin mutum baya nan shi ne giba ka faɗi aibin mutum baya nan ai wani mutum banza ne wani kaza ne wani kaza ne ka dinga faɗi kuma da sharaɗin ma abin da ka faɗa din gaskiya ne in ya zama abin da ka faɗa gaskiya ne shi ne giba in ko ba gaskiya bane ya zama kazafi in kana fi aqiqa ma taqul faqad faqad iskatahu wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahatahu ka yi bauta bautan an gane wannan ko wannan shi ne giba amma akwai wanda ba shi da giba ko akwai wanda la ta lahu li annahu la mata la bai da alfarma kaman wa wal qadahu laysa bi gibatin fi sittatin mutazallimin wa mu'arrifin wa muhazziri wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari wayna mutane guda shida ha wato giba suka laisa bi gibatin ba giba bane ga mutane shida mutazallimin mai neman haƙƙinsa wane ya baka bashin dubu hamsin ya baka bashin dubu sittin sai ya zama lokacin biyan bashin ne ya buga ya buga kaki biyan shi zai iya kai ƙara kotu in an tambaye shi waye ce wane ne ya zalunce ne ya karɓi kuɗi na ya biya na nan yayi haram a nan shari'a ta yadda in an shiga haƙƙinka ka je ka nemi haƙƙinka ba laifi bane an gane wani ko ne mutazalli an zalunce shi yana neman haƙƙinsa wa mu'arrif mai ta'arifi dan Allah yana neman malam Musa wani malam Musa a nan unguwa akwai malam Musa guda goma sai ce malam Musa dai malam Musa na malam Musa na na alƙalawa to eh alƙalawa muka ga masu guda goma wanda kake magana sai ce malam musa tela to muna da teburi guda biyar malam musa mai tela mai tela tela zamani tela shi na injin ne da suna tela na injin ba eh, wannan kai abin da ke kan injin na injin mai industria ne ana jama'a sai industria guda kudi ne a nan wajen wani ne <laughs> to sai ce malam musa nan wanda yake gurgu ko malam musa mai ido daya ko kaga ya faɗa irin shi ko malam Musa ta dan gajere an gane wannan ko to wannan kalma na malam Musa gurgu aibi ne malam Musa mai bido daya ka aibanta shi ka yi giba da shi baya nan ka faɗi maganar nan kuma ce faɗin mutum ka faɗi aibin shi baya nan illa ne amma kuma kana so ka yi wa mutane bayanin shi an kasa ganewa kuma lallai kana buƙatar ka gan shi kana sha gurgu mun gane shi daga gurgu sai ya kira shi an gane wannan shine mu'arrif mai ta'arifi sannan muhazzir fa mai tahziri kaga mutum yana yawan zuwa karatu wajen wani mutum kullum zai dauki littafi amma wani na da kokari wai bawan Allah da Allah zo mu ta mana na kullum kana daukar da kaka je karatu ina kake zuwa sai ce ina zuwa wajen malam wani ne kai wai malam wani ne dan shi kance dan shi'a ai malam wani da kake dan shi'a ne ka je da zuwa ko malama wani rikakken sufi ne ka daina zuwa dan wani wujud ne ba dan hakika ne ko malam wani yana da aƙida na ainihin ikhwanul musulmi ko dan sururiya ne shi ko addabiya. Ka ce ka daina zuwa zai zai tura kan muguwar aƙida an fa jona kaga wani kai Za ka iya kama sunan mutum Ka ce ka daina zuwa wajen malam wani dan biriya ne shi ko ka zaina zuwa wajen malam wani yana da hadari zai iya cusa maka munanan ake kai taziri wannan ya halatta an gane wa mujahirin fiskan da mai bayyanar da fasikanci mutum ne kawai sai kama rungumar mace akan titi baya jin kunyan kowa wani lokaci ya rike kwalban giya yana sha yana wucewa an ce ga abokan baban kai ce su din banza su waye sama rayuwar da suke dalla manta da su manta da su Allah mutanen banza su ma tsofaffin su ma mai suka yi a da kaga wannan yana bayyanar da fasidanci ya yana shan sigari a gaban jama'a ya rike sigari karan sigari zai jin kunya ya rike wiwi yana sha yana shan giya a gaban jama'a yana rubuwan mace a gaban jama'a to mutumin da yake da irin wannan dabi'a baya jin kunyan kowa to wannan shine mujahirin fiskan irin wannan lagi batala ba shi da kiba don an ci a ah, wani mutum banza ana kira ka ce wani mutum banza ka kama su balaji ba ne wa man talaba al-i'ana ta fi izalati munkari da wanda ya nemi taimako a wajen kusa da wani munkari wani yana yawan labewa da wata budurwa a wani lungu shi kadai yana ta gani yana kira shi yana mai nasiha ya mai nasiha so daya ya mai nasiha na biyu ya mai nasiha na uku ya kici har ma ya ce wallahi ka ƙarin magana wallahi zan sassare ka wallahi zan dadda ka ka sa mun da yawa Ya sai je samu wani ce sai samu wani idan Allah ko wani bawan Allah yana yawan zuwa zai lalata yarinyar mutane kullum zai shiga lungu da wata kuma na ga gaskiya barna suke yi shi ne da Allah ya kake ganin za a iya zuwa a same shi a hana shi wannan abu kaga wannan wato ya zamanto wa man talaba ti alata kenan wanda ya nemi taimako a wajen gusar da munkari to wayannan su ne wurare wanda malamai suka halatta za a iya kiba da mutum in mutum na neman aure in mutum na neman in wani na neman aure ai bincike akan shi ya shiga cikin ina Mu'arri, an gane ku yana neman aure aka tambaya da Allah wa akwai wani yana neman auren ta ko dan wata ko waye dan Allah mai halin shi in ka san halin shi ka faɗa shi ma wannan ya halaka mu'arrif ne shi wannan na'am na? yanzu da yana da yana da abin nan ba za a gane shi sai da shi yanzu kaga a cikin a cikin kai tabi'ai akwai akwai a'arashi a'arash gurgu akwai a'amash yana da dindimi idan shi akwai dan matsala haka a'amash akwai waye azgarir akwai wani malami wani shi azgarir makahu mai ciwon ido kuma shi su wayannan idan ya zama to mutum in an faɗa ba zai jin komai za ka iya faɗa in ya zama to in ka ce mai a'araj wani lokaci shi da kashi ma ke kiran kashi a'araj kamar wayannan tabi'an a'amashi a'araj da irin suwa da ah, suna dai da sauransu irin wani kaga su ba sa jin komai su kansu sun yadda a kira su amma an mutum in ka kira shi yana jin haushi kada ka kira shi a haka na wannan bima kamar a unguwa ne akwai manya manya wanda ya kamata su taimaki yan unguwa da matasa wanda suka yi karatu da kaza suna da damun da za su ko na kasuwanci ko na aiki sai kuka zauna kuna tattauna a kansu kamar su wane kamar su wane su ma an taimake su ne ba su taimaka shi giba ne shi ma eh giba ne mana amma giba ne su kuma hana ne amfani da ana tattauna yadda a yi a same su in za a je a same su ne ba wai wani tattauna ko daga nan kuma ya tsaya nan mafi yawan tattaunawan kana zuwa mafi a shiru an gane wannan irin wannan ya ba daidai ba ne ya saba an gane to yaya hukuncin misali hana wa'azi kama sunan mutane ya shiga cikin wanne muhazzir to kama sunan mutane ya halatta in ina wa'azin ta kama kama sunan shi ba shi bane asali asali kama suna giba ne asali giba ne kuma giba cin mutuncin mutum ne kuma shari'a ya zo don ya kare mutuncin mutane eh, Allahumma sai dai in ya zamanto in ba a kama sunan ba ba za a fahimci abun ba amma ya zama to za a iya fahimtar abun ba tare da kama suna ba asali kada kama suna an gane ku amma ya zama to in ba ka kama sunan ba ba za a fahimci abun ba an gane wani ku a lokacin nan ka kama suna hifzan litin saboda kariya ga addini ya haɗu da kariya ga mutunci wanda za a rinjayar za a da addini kamar in ya zama to ɓangaren addinin ya zama to za a iya fahimtar abun ba tare da ka kama sunan ba ka kare mai mutuncin shi shi zama za Allah ga amma balu abwani yaf'alu da kaza wa kaza me yasa mutane suke yin kaza annabi zai biki a masallaci ya ga wani mai laifi ba zai kama sunan shi ba ce wai me yasa mutane suke yin kaza da kaza ne to mutumin ya riga ya ji wannan wa'azi shi sa ka mai wa'azi mai wa'azin ya ga ana yin wani zikiri kawai zai zo masallaci ne ga mutane an taru kawai sai ya yi wa'azi akan abin da yasa ana yi a unguwa shi wanda ya wanda ya san ana yi da shi zai tsargu shikenan kaga kai wa'azi amma ka kama sunan shi maimakon wa'azin ya yi tasiri sai sai al'amarin ya kara lalacewa an gane ku na'am wannan mima da annamimanci shi kuma annamimanci shine gulma yi da mutu a wato shine ma'ana hada hada fada hada fada ka dauko maganan wannan ka je ka gaya ma wannan ka dauko maganan wannan ka je ka gaya ma wancan kai burin ka kana so ka hada fada ne kana so ka gwada kansu ita doke-doke to irin wannan shi haramun ne shi misali ya saba shari'a walkalibu da ƙarya shi ma ƙarya haramun ne ka faɗa abinda ba daidai ba an gane ku amma ƙarya kala biyu akwai ƙaryar da mutum yake yi da niyyar yin ƙarya akwai ƙaryar da mutum yake ba da niyyar yin ƙarya ba haka ne kamar ya wanne ne ba da niyyar yin ƙarya ba ba wannan ba mutum kawai ƙarya ya yi sosai amma kuma a zuciyar shi shi ya ɗauka ba ƙarya ba ne kamar shi da iyalinsa misali na wanda aka eh duk akwai wannan abin da ke nufi da ƙarya da ba da yin ƙarya ba mutum ne ya zamanto wani ya gaya mai wani ya bashi labari wannan da ya bashi labari mutumin kirki ne ashe labarin ba daidai ba ne sai ya je ya dogara da shi yana ta yada magana kaga wannan ƙarya ne maganar da ya amma shi ya doka gaskiya ne kamar yadda aka yi ma Aisha radiyallahu anha Aisha da an jingina ta zuwa ga alfasha wanda ya shirya abun wani mutum ne ya shirya sai na taɗana wa mutane yana ba su talla in ya fara sai zuki to sai wannan aka samu mutane uku muhimmai mutane akwai akwai ainihin ah, hamna bintu jahash akwai mista akwai abdullahi akwai akwai hasan bin sabit kaga wayannan mutanen kirki ne ba makaryata bane amma sai suka yada maganar Aisha cewa suka jingina kai sai suna yada Aisha tayi wannan abu kaga ai ƙarya ne amma ba wasu ne ƙarya bane su kawai raunin da suka yi an ba su tallan abin da ba su bincika ba wani lokaci mutum akan ba shi tallan abin da bai bincika ba kuma ya yada ko ba haka bane abin a gane wannan ko to akwai wannan sannan kuma akwai istisna'in da malamai suka yi irin wannan ƙaryan ana samun shaka cikin hadisi kaga mutum ya yada mutumin kirki ne sai yada hadisin wani makaryaci hadisin maudu'i ne zai cewa shi siga ne ya karɓo ne daga wani wanda yake na banza shi bai sani ba amma wasu sun san shi an gane to sannan kuma akwai ƙarya wanda yake na maslaha an biyo wani mutum a guje mutumin kirki ne kaga an biyo shi a guje wasu ɗan iska za su kashe shi yan tsara suka sun bi shi da makami a guje ya fada gidanka da ya fada gidanka suka zo suna neman shi suka suka biyo sawu suka ce suka ina wani wani ya shigo gidan da kake to gaskiya ba ka sani ba alhali kuma ka boye shi a cikin a cikin gida ce wani shigo kan gidan ba wanda ya shigo malam muna jin kunya da Allah fito da shi kun san dai ni malami ne wallahi da ba wanda ya shigo anan me yayi yana na ce zaki ya koya ma ya ce kun san da ni malami ne ni ba salafi ne ni wallahi kallai ba wanda ya shigo yayi ƙarya to wannan ƙaryan yayi ne dan ya ceci rai shari'a ta zo dan ta ceci ran mutum an gano wannan ko irin wannan ba haramun bane shi wannan ƙarya ne ma wanda akwai maslaha a cikin sa yayi ƙarya dan ya ceci rai misali ba wani fara da zaka yi ba abin da zaka yi misali me laifi ne eh. ya shigo gidan dama hukuncin da mutane za su ɗauka zai wuce a laifin da ya yi misali shi ba ɗin haka ne ɗin haka ne ɗin haka ne za ka iya ɓoye shi misali an gane wannan kuto ire-iren wannan akwai irin wannan kaga matan annabi ibrahim ai annabi ibrahim da matar shi ai sun yi amfani da wannan tauriya suka yi su akwai tauriya shi da ka faɗi magana wanda za ka cifar da abokin maganarka idan magana na ɗaukar yana da harshen dabo maganar a gani kaga annabi ibrahim sarkin gari sarkin wannan garin isar da wani ya zo ya ga mutum ya shigo gari ya ga wata ya ganka tare da matarka kyakkyawa shi ka irin shi zai in ka ce matarka ce zai kwace matan kuma ya kashe ka to annabi ibrahim ya samu labarin wannan gashi kuma sun shigo garin tare da matar shi saratu a lokacin nan sai ya ci tsoron tun da karkada ainihin sarki ya gani saboda kyakkyawa ce to sarkin zai iya gani ya kwace ta kuma ya kashe shi da sarkin ya zo aka kamo su annabi ibrahim da matar shi aka yi gaban sarkin sai aka tambayi annabi ibrahim wannan wace ce sai ce wannan yar uwata ce wannan yar uwata ce haka ne ta ce yar eh, uwana ne kaga yana nufin yar uwata a cikin addini amma shi sarki ya dauka irin kanwar shi ko yashi ce shi. shikenan insha Allah zan karbe ka zan ma kyauta sarki ya karbe ta an gane daga baya da ya shiga ɗaki da ita shine ya zama to abin da ya faru ya faru ne ya ta ganin wani abu na firgita shi daga ya dumfare sai ga wani abu ya sai ga an kama wani gaba na shi sai ga an rike mai wani gaba ya yi ihu ya faɗi ya ga cewa fa lalle fa wannan wannan ta fi karfin shi ba zai iya saba cikin ta ba daga ya dumfare ta sai ga an kama wani gaba na shi shi ne kawai sai ya sallame ta ya ce fa kun kawo mun kun kawo mun wani mutum kila aljani ko kamun ko kaza da Allah a fitar da su daga garin nan shi ne aka fitar da su daga garin ya ba ya ba da kyautar mariya alkibdiya an ya ba da kyautar hajara abuwan ya ba da kyautar hajara an gane ku to kaga wannan abin shine abin da ya irin wannan ƙarya a irin wannan ba a kira shi wannan tauriya sunan da yana da magana kai yana da wajibi eh amma wanda bai da wajibi shine ƙarya rubuta an gane ku na'am wal hasad da kuma irin mutum da mata shigo ya ce wallahi ke in na kalle ki sai manta da duk matan duniya ko ƙarya ne yana nan yana kallon matan mutane Wala in na yana mantawa da duk matan duniya sai ta ɗanyi ta ɗanyi murmushi sai wani kai kashi wasa wallahi kaza kuma ita fa a nata ruwa wacce ta yarda ta yarda cewa da gaske yake an gane to shi kuma ya faɗa ne kawai idan dai ya dan ya dan buga mata ya dan fasa mata kai an gane irin wannan irin wasan mutum wajen wasa wajen magana tattaunawa da mace sai mata irin wannan wannan ya halatta to ya shiga cikin kana neman budurwa ka gaya mata cewa ka ce mata kai kana zuwa kasuwanci Dubai ne alhali ko kana kana nika ne alhali kana kana nika ne a nan bakin dogo sai ka ce wa yarinya kai kana kana zuwa Dubai ne za ka siyi wasu irin kwat za ka fara neman aure ka siyi kwat kwata wajen guda biyar lafiyayyu da takalma sai ka shirya ma abun ka dan ajiye wasu kuɗi na musamman ka tara sai ka gama tarawa sannan ka fara eh, da ka zo kawai sai ka dan ba ta dan dan dubu biyar da ke saboda kuɗin na ma riga na tura cin account ya wala ya kuɗi da wannan zan tafi Dubai sai ka dan je ka ara dadewa baka dawo ka ara taro wasu kuɗaɗen sai ka dawo domin yarinyar ta so ka ya halatta wani ya ce akwai matsala mai matsala daga ciki ba matsala irin wannan karya bai halatta ba a wajen aure ka gaya mai yarinya gaskiya idan ka faɗi ƙarya ta zo ta gano ƙarya ne auren ku ba zai zauna lafiya ba wani ya fi sauki ya fi sauki nuna mata kawai alama kamar shi kawai kamar kowa ne a kaga ta zo ta gashi da wadata za ta ji daɗi shi wannan ka zo ka ce ba kaza ya zo gashi multi ne ta aura yanzu zo ko zai zo da ɗan keken shi irin keken na na ɗorafi ɗin nan ya yi fashin ta ba ta dariya ce wani wani wani wani mai jiki ne yake zuwa wajen ta sai an zo ko sai a gashe wani irin mulki biloniya ne gara wannan na mu alhasad da hasada shine bakin cikin ci gaban mutum kaga dan dan uwanka zai samu ci gaba ka rinka jin haushi shine hasada amma baya cikin hasada ka roki Allah ya baka abin da ya bashi kada ba wai Allah ya kwace nashi ya baka ba ya kwace naka ya bashi ya kwace nashi ya baka hasada ne ko kuma a fasa gaba ɗin kowa ya rasa ya Allah ka sa yayi hasara ko ba zan samu ba hasara ne amma ya Allah yanda ka ba wani ilimi ni ma ka bani ilimin ma da yafi nashi ko yanda ka ba Allah dukiya ni ma ka bani dukiyar da yafi nashi dan aikata alkhairi tare da wannan dukiya wannan ana kira shi kidda ba hasada bane an gano wani ku wani gassan da ainihin kwace da kwace wato fashi mutum ya yi ya mutum fashi ya kwace ya kawo mutum ya kwace mai dukiyarsa ko ya kwace mai matar shi ko ya kwace mai wani abu na shi war riba da riba an gane ko shi ma riba haramun ne wa akal amwalin nas bil da cin dukiyoyin mutane da barna shi wannan riban mutane da yawa suka dan fasala shi ba daidai ba da so zan wani sai ya dauka kawai da zaran ka bani ka bani wannan iziyar ni sai na baka ahalari guda biyar iziya da ahalari guda biyar aka canji sai wani ya ce ba shi da ruwa sai ce an yi an yi ruba sai ce an yi tafazuli wannan iziya wannan ahalar ahalari guda biyar iziya daya sai wani ya ce ai wannan ruba ne an gashi to shi shi ruban yana buƙatar a fahimce shi da kyau an gane ku idan ya zama to abu dukiya da dukiya kuɗi da kuɗi in za a yi canjin kuɗi da kuɗi naira da naira to shi ne ba a so wani ya fi wani an gane ko azurfa da zinari da zinari azurfa abinci da abinci gero da gero za a yi kara wani ya fi wani shinkafa da shinkafa za a yi kara wani ya fi wani an gane ne na Allah to tun da ka ba wa da kaza na bai eh, ka ba wa da ba Allah ba an gane ku canji in aka canji wannan ya wannan gero da gero masara da masara shinkafa da shinkafa to in za a canji wani ya fi wani ko da wani ya fi kyau wajen canji ba a fifitawa an gane asnafin da aka ambata ne kurin kuku ko menene ne ya canji a duk abubuwan da dan adam ke bukata wanda da su ke rayuwa hmm. abubuwan da dan adam yana bukatar sosai wajen rayuwa kamar haka abinci da aka ambata wanda dan adam ke sai kudi hmm. sai kudi wanda dan adam baya wadatuwa daga gare su amma duk abin da ba abin da dan adam ke bukata sosai ba wannan ba matsala a cikin shi misali yanzu da iziya ta na iziyan wannan zamu ci ai ana bukata dan adam na bukatar iziya dan yayi karatu waya shi la bukatar ta waya ai inda waya ya bambanta waya daban-daban za a iya canji wannan waya mai tsada ne wannan mara tsada ne za a iya yi wannan sabon za a iya kakara su wannan kakara za a yi a wani za a yi za a yi bitawa taliya shinkafa sun da nabi ya ce fa idan talafar hazin asnaf fa Ba biyu kai za to na yadda biyar ne. a gani inda sun bambanta amma kamar waya ai ba abu ne wanda dan adam ke bukata sosai ba can dan adam zai iya rayuwa ba shi dan adam zai iya rayuwa ba waya in yana so yi waya zai je samu wani dan Allah buga mun kaza galan ba na buga mun ba ka ga ba ya bukaci ya bukaci ita eh, amma bukata ne wanda wanda ba zai bai ta ba ta yanzu lokacin da muke rayuwa a da ba ta ba ba ba ka muke ba muke aka ga ko sobi ai zaka iya zaka iya rayuwa ba wannan abu ba lalle bane ce shi ne zama an kiyar an kiyar da wannan abu ba su kuma akwai abubuwan da za ka yi wannan ba wani akwai su akwai wasu kan har yanzu ana wasu kuma ana turawa ana turawa yanzu eh na'am an gane sannan kuma akwai abin da ya shafi bashi da ruwa shi ma ruba ne na ba ka dubu hamsin ka ba ni dubu ka bani dubu sittin ko ka dubu hamsin da biyar bashi da ruwa ne haramun ne shi an gane to wannan shi ne ruba. amma idan kamar yadda ake yi irin na waya din nan na ba katin waya ne na ba ka. sai na ce za ka dawo min da da ashirin ko da talatin ko da hamsin. an rubuta ɗari a katin waya nake ashirin za ka bani da na ba ka. wani bane wannan kuɗi ne da kake kaga ba kuɗi da kuɗi ne? kasuwanci ne kuɗi da kati ne idan ya zama to kuɗi da kati idan kamar yadda ake na waya din nan idan au ka kaka bin da ɗari nawa zaka biya nawa za su cire akawun duka a banki ɗari da wani abu za su baka can in ka ba abu da za su baka na cin casa'in kaga wannan ba riba bane shi an gani amma da mutum zai baka ainihin zai ba da mutum zaka ce ka bani naira ɗari ya zan ce ya zan kawo shi ne ya baka kuɗi kai eh, sababbin kuɗi da ake canji idan idan mutum ya baka sabon kuɗi na naira ɗari ɗari sai suka ba a idan idan ya baka ɗari kai kuma suka ba da mai ɗari da goma goma yawwa irin wannan dubu ɗaya da naira ɗari da sababbin kuɗi dubu ɗaya guda goma ga wannan riba ne shi na pos ba riba ba ne shi pos kaga ka zo ka zo ka ce kana so ka karɓi kuɗi a wajen shi to shi pos kamar ka aike shi ne kamar ka aike shi ne ka je banki kaza ka je karɓi min kuɗi na shi kuma ni ba ba zan je banki ba sai ka biya ni sai ka bin kuɗin mota da kudin wahala na dan wani lokaci zan je in yi layi ko ina da abin yi ni in na je na kawo mutum kuɗi a banki kaza ɗari yake ba zai ba ɗari kuɗin aiki na da kudin mota na da komai da komai ba ga wajen da kayan da misali mutum ka je ka karɓi dubu hamsin a cikin dubu hamsin zai cire zai cire naira dari misali na kawo eh. yau to ga wannan cire wanda kai da kaje ka cire ta ainihin wannan ATM ai suna cire charges to to duk wannan gaba ɗaya ba a sa shi daga cire ba charges ne an gani sai dai akwai matsaloli akwai haramun da banki suke ci su banki sukan sa wasu charges wanda kai baka san da shi ba akwai wasu charges da banki suke sawa ba za su gaya ma ba kawai sai dai su rinka cirewa ƙanana ƙanana ƙanana wasu kaza wanda bai shafe kamar bai shafe ba abin da ya haɗa ka da shi sai su cire kuma yadda suke yi suna da wani turanci da suke yi ne wanda za su baka takarda in ka zo za ka buɗe akawun za su baka takarda wanda akwai rubutu amma turanci ya fi turancinka mutum kawai ya ga turanci ya yawa kawai zai ya sayi ne eh eh to ba ka da kawai kai fili fom ne kawai mutum ya fili zalincin da ke ciwon yana da yawa duk da cewa za a ce to kai ne kai da ka nuna sakaci ya kamata ka ce tubarin da gida in dawo in karanta abin da ke ciki sai ka je gida ka karanta ka samu wanda ya karanci bankin a finance ce ni ake nufi da wannan mai ke nufi can gaya wace shugaba ba zan yi ba to in ka ce ba za ka yi ba sai dai ka fasa sai ne mutum ya fasa a ce a banki amma suna zaluntar mutane suna cewa kuɗin da ba haƙƙinka ba wanda ba sa yin wannan kawai su ne ja'iz su ja'iz ɗin kaje kuɗin ka duwa nan caji sun ba sa yi amma wasu sauran bankuna gaskiya suna kwace wasu suna cire cajis wanda babu shi kan shi eh shi ne irin wannan da ake cewa waye bitcoin ne gobe kuma shi ba bitcoin ne nan shi dai abin da ya gashi ga kaman shi gaskiya bitcoin ne nan dai fiye ma fiye za ka sai bitcoin ne imaginary wannan ka ce mutum kana so ka ga wannan bitcoin ne ba bai taɓa nuna ba shi kan bai siyarwan bai san bitcoin ɗin ba babu shi kawai an kirkiro ne an ce bitcoin ba wanda ya zai nuna ma bitcoin babu shi ta bai zai kawai sun same suna bitcoin ne a ce kawai yanzu kana da bitcoin guda kaza yanzu ya zama kana da naira kaza to yanayin kasuwancin dai Allahu alam gaskiya akwai mutum ya sai abu wanda yake majhul to shine baka san abu da ka siya ba sannan kuma zai faɗi yana ƙaruwa yana faɗuwa yana faɗuwa yana ƙaruwa amma menene yake faɗuwa yake ƙaruwa din shi wani zubin idan ya yi hari za ka samu kudin ka zai shi ne mutane akwai wasu da suna halarta shi na cewa kan babu laifi za ka zama gaskiya abun da a ba a hankali dai a a hankali na ya ce ce ya a rinda a rinda da na to zinari ne mutum ina da zinari wajen canji ni ma zan iya ba da tsohon zinari da sabon zinari kenan a yi canji wani ya ƙone to na yi wahala ne wajen nemo sabon in haka ne duk kawai za a yi tarban kira ai dama mai ya wahala wajen nemo wanda ma ne ba shi dai ba wannan bane shi manufar shi kawai na yi ratin nan yi din nan ba shi zinari shi ne kudi naira ba kudi bane shi ne abin da su suke cewa amma ba wannan ba kuma mazhaban malikiya bane wannan abin wata mazhaba ne sai wani ya kifar da kai saboda ya dauka kai ba san malikiyan ba ka tambaye shi a ina ne malik ya faɗa haka babu imam malik ma yayi magana kan fulus akwai inda imam malik ya haramta fulus akwai inda imam malik ya yi wata magana wanda wannan magana ke nuna fulus kamar haramun ne wasu daga cikin mabiya kace makaruhi yake mali sai haramun haramu yake ne babu ita aka halaka fulus ne shi kuma fulus shi ne kudin da bai da tasiri mm. ba wai naira ba naira yana da tasiri wajen mutane mutane suna canji da shi shi fulus abinda kuke mutane kamar kudin biyafura. wanda ba a yi ya zama to kudi ba kawai su fi amfani da shi kuma bai da tasiri kudin to wannan shi ne fulus amma duk kuɗin da yake da tasiri wanda da shi a duk ƙasar gaba ɗaya an yarda da shi a matsayin kuɗi ba gurus ba ne shi kudi ne shi an gane na'am yanzu misali shi yanzu idan zan sayi abu sai ce mun wannan wayan in kashi zan bada yanzu dubu biyu idan kuma sai nan da sati ɗaya dubu biyar da eh, shi ne shi a zankulu zai albaniya yana kiran shi bai a tani fi bai ati waya in za ka siya yanzu dubu biyu in za ka siya nan gaba nan gaba za ka biya dubi ɗari biyar shi ne ce bai a tani fi bai aji wato ciniki biyu a cikin abin ciniki ɗaya abu ɗaya an mai ciniki biyu in za ka biya yanzu dubu ɗaya in nan gaba dubu biyu a gani amma imamu ahmad da sauran malamin ka a wannan ya halatta wannan ciniki ne a gani ku shi ne mazhaba na jamhur cewa ciniki ne shi Nasiru din albani na ga yayi faɗa sosai ya ce wannan ya saba ma ya yayi kaza haramun ne wannan ciniki amma su bi ba su musulmi su waye su waye da sauran malamai su sun halatta wancan wancan ciniki ciki wannan ba shi daga cikin cinikin da aka haramta sun yi bayani mai tsawo kan shi eh akwai abu shi bai shi sai shine ai kamar ya za a kira shi cewa a mutum ya sai abu ya dinga biya kaɗan kaɗan kaɗan har ya gama an gani, ya sai kiran shi ne ma abin nan instrumental payment inda mutum zai yi wannan za su iya sanya kudin zai karu kan na sai a ciki ne kuɗin zai karu kan yadda za ka siye shi a network instrumental payment e muje zai tsayawa akwai um, wa mujahirin fiskan wa mustaftin wa man dalabar i'ana tafi izalati munkari nan gaba za a yi insha Allah kakar mutum ya lokaci? murama cinikin bari ba wannan hulan sai da shi ke wannan hulan na na na na dinka shi na na yi kaza na su kaza da zare da kaza da kaza na kaza ban riba sai faɗi kudin zai ga ya tashi da wani kuɗi yanzu gaba ɗaya kudin ya kai dubu ɗaya ɗari biyar to ban riba shi ne muraba ka fahimta na muje wa aka da amwalin na su, da cin dukiyoyin mutane da barna gurin mu ɗaya dai kawai na da cin dukiyoyin mutane da barna ta ina ke cin dukiyoyin mutane da barna ta ina oke da ku? Ina eh, ma nan za ka tafi an tsaya. Wa alaikum salam. ba bibitawa ko da shinkafin tuwo da shinkafin da ake ci ba za a bibita ba duk sunan siya shinkafa kowanne da amfani ba wanda ya fi wani daraja kai kana so kai tuwo a nan wajen kaga tun da tuwo a ciki ya fi amfani wajen tuwo ya fi daraja a nan wajen wancan da ake ci a wajen magana ci ya fi daraja kowanne akwai da ke da darajar shi sai siyar ka siyar da wannan ka siya wannan to ko kuma ku yi canji daidai da daidai ba in dai eh, fulus ne da gaske ba ba fulus ba ne wanda jiyo yana wani yana a shi shi eh, eh, sahabban shi dai sahabban shi da tabi'an shi a ba gaskiya bane wanda ba su kai fa sun bi mazhaba ne na Imam Ahmad mazhaba Imam Ahmad suka bi kan wannan kuma Imam goma masu bin mazhaba Imam Ahmad tun daga Ibn timiya da sauransu babu wanda ya aiki da wannan fatawa din in dai kuɗi ya zama amsashi a wajen mutane suna amfani da shi ya wuce fulus sai da tuwon ka ce shi fulus ne kawo kuɗin gaskiya ɗin a yi aiki da shi da wani ake mu'amala ta yanzu da shi ake kasuwanci da shi ake bada sadaki da shi ake kaza ana gado ana zakka ai ba zakkan fulus wa ke zakkan fulus eh mummunan fahimta shi fulus kuɗin da bai amsu wajen al'umma ba shi abin da ya shafi naira kuɗi ne wanda ya amsa a duniya ya amshi a duniya gaba daya ya eh, su muka sun ce sai rubu dinar ga muka dauki malin malikiya ma ba ce a ba da gaira ba ce a ba da rubu dinar to yanzu kuɗin da muke bayarwa ai da kasara ke ba rubu dinar ba ba dinari muke bayarwa ba kuɗi ne muke bayarwa wanda su muka ce fulus ko shi ake bayarwa sun kuma ga malaman fito gaba ɗaya suna ambata dinari da azurfa ke bara shi ma qur'ani zai magana kuɗi dinari da azurfa ke magana gaba ɗaya ka kenan yanzu dai kawai a daina mu'amala da wa'annan kuɗin tunda ba dinari ba azurfa yanzu bid'a kenan ake yi shine ya halatta yi ana tutar malishiya sun ce za a yi da ainihin dinari da azurfa ko abin da ya tsaya matsayin shi to ai inda da ba tasiri kuma shi al'umma kudin liyafara eh. tasiri a gane kudin da mutum yanzu zai fiye ya baka ci wala ba na so ya zama fulus amma inda kuɗi da shi ake za ka shiga ka sai ka siya ba shago shi za ka bayar a hamsa za ku yi kaza shi za ka bayar komai shi za ka bayar to yaya a yau ce fulus kuma a banki na duniya akwai shi a cikin kuɗaɗen da ake ambata an gano wannan saka wannan shi ma da ba ai eh, gaskiya kam su fulus din ba mu san mun kira shi ne lokacin ba mu san ma'anar shi ba mu san ma'anar shi mu ce ba ni fulus ba ni kuɗi an eh, sai da ce lukud lukud ba fulus ba eh, alaikun salam kudi da yace eh, tsawa inda yanayin sun bambanta a yi da naira da dola da naura da dola za a iya fifitawa eh yaya a sake mun bayani mai mutum zan baka ce eh ya baka wani takarda ne na alama ya rubuta kudin da yake so ka je ka amsa a banki eh ai shi wannan ba shi cek ba kudi bane shi zaka je ka amshi kudi ne da shi dan yanzu ba zan je ba wannan wani mutum wannan cek din ce kaza ba wani ba zai amsa ba eh, eh. yawwa Eh, yau ga in ka amince yau mutum gara zaka ce baka san ce kawai kana son kashi ne a gani so shi kuɗi ai ba ba legal tender bane shi dai kawai wani takarda ne wanda ka rubuta kawai kashe mutum ya je kamar ka aike shi ne shi ka ce je ka karɓi kuɗi a wajen banki na kamar ka tura shi ne banki je an so kuɗi in ya amince ma ya ga zai iya wannan wahala zai je ya karba ko yana ganin shi ya fi mai sauki kada ya karɓi kuɗin a hannu a je a tare shi a hanya sai amsa ya je ya yi eh insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك